أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة مسلمين ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake maya da faɗi tashi da kai komo a akan alkur'ani da sunnan Manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya taimake mu idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan dai wato a cikin suratun nisa'i kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta ɗari da hamsin da takwas daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da tara daidai insha Allah ta'ala yau muna takwas ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin da uku ga watan biyar ashirin da hudu ko ashirin da hudu ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar da muka ce muna nan a cikin suratul nisa'i kuma mun tsaya a aya ta ɗari da hamsin da takwas za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da tara daidai kai dai za mu shiga cikin karatun ubangiji ta ala ba mu yi kwamfahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alamar shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta da da hamsin ta, ana nan dai cikin maganar abin da ya shafi annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yadda karatu ya gabata jiya cewa annabi isa alaihi salatu wassalam su dai waɗanda suke alfahari ko ikirarin sun kashe shi sun kuma gicciye shi Allah ta'ala ya ce ko ɗaya babu abin da suka aikata wa annabi isa sai dai an kamance ceniyar musu da wani ne a matsayin wa annabi isa din alaihi salatu wassalam kamar yadda muka karanta muka yi bayani jiya cewa Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ɗauki kamannin annabi isa ya sa ma ɗaya daga cikin hawariyawa wanda annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce waye a cikin ku zai fita a kashe shi a maimako na mu haɗu da shi a gidan aljanna ko mu shiga aljanna tare gobe kiyama kafin ka ce me wannan ɗaya daga cikin hawariyawa ya ce shi ne don haka annabi isa alaihi salatu wassalam ya ba shi haddasa sandansa da sarrawaninsa duka ya mika masa sai kuma Allah ya jefa masa kamannin annabi Isa alaihi salatu wassalam don haka yana fitowa wato suka kashe shi suka kuma gicce shi to kuma sun samu sabani a tsakanin su wannan yana ce da fuska da irin na annabi Isa amma jiki kuma ba irin nasa ba kowa dai yana faɗan nasa wayannan kuma suna ce a'a tabbas shi ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake a'a ba su fa ainihin wato kashe shi ba hadi ma'ana bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ta'ala ya daga annabi Isa alaihi salatu wassalam zuwa gare shi kuma wa ila Allah turja'ul umur dukkan al'amura eh na'am cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bal rafa'ahu Allah ko ilayhi bi ma'ana wa kana Allah azizan hakima Allah ya kasance wato buwaye ne kuma Allah ta baraka wa ta'ala mai hikima ne ai bi ma'ana komai yana komawa ne zuwa ga Allah ta tabaraka wa ta'ala to har wa yau muna cikin bayani akan abin da ya shafi annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah yake cewa wa ilmin ahalin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi cewa ba wani daga cikin ahalin kitabi face sun yi imani ko yi imani da annabi Isa qabla mautihi ai ma'ana bi Isa annahu Abdullahi wa rasuli cewa yayi imani da annabi Isa cewa bawon Allah ne kuma dan aikan Allah ne ma'ana qabla maut qabla kitabi wannan damiri na qabla mautihi shine ake kai komo akai shin damirin nan tana komawa ne kan annabi isa alaihi salatu wassalam ko ko a'a dalilin tana tsayawa ne akan ahalin kitabi domin har wasu suke ga idan dalilin ta tsaya akan ahalin kitabi ne to sai suke ga to ya zama annabi isa ba zai dawo ba kenan a'a bi ma'ana asali ana magana kan wannan dalili ta tsaya ne akan waye annabi isa ma'ana qabla mautihi ai ba'da nuzurihi kenan bayan ya sauko lokacin da ubangiji zai saukar da shi mun sani cewa Allah zai dawo da annabi Isa gidan duniya sannan kuma zai yi hukunci da alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ake maganan cewar ai wato ba wani daga cikin halin kitabi face yayi imani da cewar annabi Isa wato ainihin mutum ne kuma dan aikan Allah ne ba Allah bane ba kuma dan Allah bane ina fata muna lura cewa kafin mutuwarsa ai tun da yanzu bai yi mai ba yanzu bai mutu ba an fahimta ko yanzu bai mutu ba don haka sai zamanto cewa mana kabla mauti din nan ai ma'ana akwai masu ce mutuwar shi kansa a halin kitabin wato sai ya zama to ainihin yayi imani kenan wato a lokacin da mala'ikan mutuwa ya sako masa kuma imanin mun sani duk wanda ya yi imani a daidai lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo masa ko mala'ikan mutuwa ya zo masa wannan imani nasa ba mai ba ba karɓar ba ne ina fata muna lura ba karɓar ba ne don haka yake cewa face ya yi imani wato kafin mutuwarsa kuma wa yawmal qiyama a ranar alkiyama kuma ya kunu alaihim shahida annabi isa alaihi salatu wassalam zai kasance shaida wato ai ma fa'alu kenan lamma ba'atha ila ba'isa ilaihim ai ma'ana na abin da suka aikata a yayin da aka aike shi zuwa gare su sai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda imamu bukhari ya fitar da wannan hadisi a nan ban hadisi na 3448 imamu muslim ya fitar a nan ban hadisi na wato 155 cewa hadisin na Abu Hurairah ne Allah ta'ala ya kara masa yadda yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewar hakika yayi kusa wato ya sako cikin ku shine wa Isa dan Maryam bi ma'ana zance ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wallazi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum bin maryam hakaman ko adalan cewa ya kusa sako a cikin ku shine annabi Isa dan Maryam ma'ana zai fito kenan kabla sa'a kafin ne kafin tashin alkiyama yana mai hukunci kuma yana mai adalci wato a da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hukunci zai kakkarya gumaka sannan kuma zai kashe wato aladu sannan kuma zai sanya ne zai sanya kuma jizya ma waɗanda ba su yi ba ba su ainihin wato imani ba to sakamakon wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke nuna cewa lallai annabi Isa alaihi salatu wassalam zai dawo yaushe zai dawo nan gaba kuma bayyanansa duka suna daga cikin mene alamomi na mene na tashi alkiyama domin zai kashi zai kashe waye eh shi zai kashe wa dujal shi zai kashe dujan ina ta muna lura domin dujal zai bayyana kuma dujal manzon Allah ya faɗi cewa yana da ido guda ɗaya ne kuma amma zai bayyana ya ce shi Allah manzo Allah ya ce a'a kada ku yadda domin ubangijin ku ba mai ba ba mai ido ɗaya bane amma ya idon Allah yake ba mu sani ba amma tunda annabi ya ce iya da shi sami'na wa ina fata muna lura tunda shi Allah as-sami'u ne kuma fa al-basiru kaga sai mu tsaya iya nan ko bara mu ga muna tunanin to yaya abun yake ko mu tambayi wani mu ce yaya abun yake to sai a fada cikin halaka don haka zai bayyana shi dushan kuma dole rashin arzikin da zai yi yi domin zai nuna shi ma kansa ubangiji ne an fahimta kuma zai gwada maka yana da wuta yana da mene yana da aljanna to wutansa shine mene aljanna aljanna zafa ita ce wuta an fahimta ko za dai aikin da dai maka tambaya har ka ba da amsan kaman ka yadda shi Allah ne saboda zai iya kashewa ya iya mene tayarwa duk wannan wasu dama ne za a bashi don ya zama fitina wa mutane a karshen zamani Allah ya sa lokacin ba mana ko kaga ba ka san mutuwa amma ba ka so ka kai irin wannan lokuta kowa haka bane yawa don haka kaga cewa wato babu wani daga cikin alkitabi kwace ya yi mace sa sai Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda shi yana tafiya akan wato qabla mautihi din nan ai ma'ana qabla mauti Isa ibn Maryam kenan kafin mutuwan wa annabi Isa dan Maryam shine har yace idan ka ga dama sai ka karanta wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida don haka wannan duk yana nuna cewar annabi Isa alaihi salatu wassalam zai dawo malam ce wallahu alamu fi hazal hadith Allah shi ya baro kan sani a wannan hadisi amma yana nuna dilalatun zahira akwai dalili asrari ala anna masaba abi huraira fil aya masaba hanyar da abu huraira yake tafiya game da wannan ayan cewa anna damira cewa wannan damiri na hi da aka ce mautihi din nan bi ma'ana ya'udu ala isa alaihi salatu wassalam ma'ana damirin yana komawa ne zuwa ga zuwa ga annabi isa alaihi salatu wassalam saboda ubangiji ala wani waje ya faɗa wa yukallimu nasa fil mahadi wa kahalan wa min salihin ko zai yi magana da mutane annabi isa yana magana da mutane a cikin me a cikin tsimman goyo mun san yayi magana da mutane a tsimman goyo da suka tambayi mahaifiyarsa cewa daga ina ta samo wannan da ta dai ba su san tana da miji ba amma ga shi kuma ta zo musu da ɗa kuma jinjiri shi nan shine ta ce ni nazartu ne sauman falan ukallima yauma ko insiya don haka ta ce ta yi bakance ba za ta yi magana ba da suka ci gaba da tambaya a sharat ne Ba a sharar ilai sai ta yi nuni zuwa ga annabi isa tana nuna shi kuwa sai ya kama magana yace inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alani jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dalaka zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakiza min waladin subhana idza da amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kaga duk sai kama magana wannan to bayan nan kuma zai zo yayi magana tilkahal ai bi ma'ana zai magana kuma bayan shekara talatin zuwa abin da ya yi shekara talatin sama zuwa hamsin shine ake magana akan mene alkuhu. ina fata muna fahimta to shine sai ya zama na cewa zai zo ya yi wannan magana don haka za ka dinga ganin maganganu iri-iri kamar yadda aka nakalto wanda yake nuna da damirin nan yana komawa ne zuwa gawa zuwa ga annabi isa alaihi salatu wassalam cewa idan ya sako nan gaba don in an ce a'a a lokacin ahlul Kitabi ya imani da shi kafin shi ahlul kitabin yi mene wato ainihin ya ya mutu ne to ba shi ake magana ba zance wanda take ne mafi karfi duk da dai fahimta ne Allah ta'ala ya sa mu dace na'am فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الله تعالى يتيك وبظلم أي بمعنى وتسبو ذلك نسو يهودا ai da bi zulmin min allazina hadu in aka ce musu hadu na ai humul yahudu lokacin da suka tuba ai ma'ana sun tuba daga mai bautan dan maragi ai ko da suka yi bautan dan maragin sun tuba ai sabu wa raja'u an ibadati da ijiz sun tuba sun komo baya daga bautan wa dan an gano wannan ko wato sai zaman to cewa fa huwa tafsirin anna hadha zulmi waqa'a ba'da ma hadu wannan zalunci da suka yi to ya zama ya afku kenan bayan tuban da suka yi yace to saboda irin wannan zalunci na yahudawa da suka yi haramna alaihim tayyibat sai muka haramta musu dukkan dan abubuwa ko wanda suke abubuwa tsarkaka muka halamta muka haramta musu abubuwa tsarkaka ko abubuwa daɗaɗa ko hillat lahum wanda da an yi ne an halatta musu an gane ko shi ne a wani ayan Allah ta'ala yake cewa haramna kulla zi mun haramta musu duk wasu dangogin dabbobi wanda ya tsinsu ba yi rabe aka haramta ma yahudawa dabbobin da ya tsinsu ba yi rabe kamar wasirin dabbobi kenan wanda ya tsinsu ba ya rabe wanda ya mana guda daya dabban da ya tsinsu ba ya rabe eh kamar me kama agwagwa an gane ma'anan yatsunsu su baya rabe agwagwa yatsunta ba akwai wani nama da aka shimfiɗa aka jera yatsun a cikin ne a cikin naman ko ba fahimta ba kama haka hannuna inda kake gani wannan yana wannan yana ba ita yanzu ba ta ta raba ba idan ta daga su duka haka tare saboda akwai nama sai aka jera yatsun a cikin nama kamar irin su rakuni su ma menene su ma haka kafafuwan su yake yana fahimta a yana fata muna fahimta to shine wannan sai yake nuna wa wa'annan dabbobin su ake kira ma'ana eh, kulla ko eh, zizukur duk dabbobin da ma'abuta ya su baya ware ma'ana ya su baya iya raguwa wannan ta tashi ta kadanta ta komo wannan ma ta tashi ta daya ta komo sai dai in su yi mene su tashi gaba ɗaya saboda suna cikin wani tarko guda da Allah ta'ala ya shirya su to da dukkan da dangogi masu irin wannan ah, launin halitta to Allah ta'ala sai ya haramta ma Yahudawa amfani da irin wannan wato shine ma'anan ya haramta musu dan abubuwa ko tsarkaka wanda da aka halatta musu Allah ya ce wa bisaddihim an sabilillahi kathira da kuma toshewan mutane da suke gabarin din addinin Allah toshewan kuma na gaske toshewa mai yawa sun shahara wajen kawar da hankalin mutane ga barin jin Allah ina fata muna fahimta sun toshe hanyar mutane sun toshe wa mutane tunaninsu ta inda ba za su bar su su ji Allah ba ko ba za su bar su ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake da kuma toshe wanda suke yi wa mutane ga barin jin hanya hanyar Allah ma'ana kenan toshewa kuma mai yawa na. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا عليما kaji Allah ta'ala ya ce wa aka zihimur riba kuma dalilin da duk ya sa suka samu matsala akwai cin riba da suke ai sun a kan wannan kuma yanzu sun watsa wannan a tsakanin al'ummar musulmi illa man rahima rabbuk sai wanda Allah kawai ya masa rahama amma da ka ga in an in ka fito ta nan aka ce maka riba ne sai su canja ma salon dabara sai su kama ka ta can wajen ka ga mutane kuma ka dinga jin fatawai yana yawaita duk kuɗin da za a baka a ce an baka bashi amma in ka tashi mayarwa sai an samu ɗoriya ko na naira biyar ne a ciki sunan wannan menene riba ne an fahimta sunansa riba ne kuma su in suka baka bashin nan ba su da ba su suke maka iya biya ba shi yasa da dole sai an ga asset din da kake da shi yanzu da baka bashi sun galimin ka haka su san baka da komai ba za ka je a baka ba in dai bashi da ruwa ne sannan wani yace a'a karɓi bashin amma ruwan ni dan biya maka yanzu wannan kudin ta zama ba ta da ruwan kenan eh ba ya zama ba ruwan a ciki akwai ruwan wai ka karba ta a eh bashin kan da ruwa sai dai gwamnati ta ce za ta biya ruwan a to an gudu an an ci cin buri an sha ne an sha roman sa baka shiga daki ne ta kofa ba ka ci mata wundo duk sunan ku ai kuna cikin daki ko ba haka ba za ka ga ka lura sosai in an fito maka sanar sai aka ga an wayar ma da kai sai a sake fito maka sanan a a'a ai sun ce fa abun wannan kuɗi da za ka bayar wai na ma'aikata ne wanda za su rika zuwa suna karban kuɗin wai suna mayarwa to kai baka san gun da ake kaiwa bane ka kai mana bashi fa taimako ne kuma ba a so a taimake ka da bashi a ci wani moriya a ina a jikin wannan bashi ko a zo a jingina maka wani a jikinka ya zama shi kuma yana samun wani benefit a cikin wannan bashin da aka baka duk dai sunansa ne ne sunansa ba. da haka in na baka bashi to shikenan in lokacin bayarwa ya yi cikin biyu a yi ɗaya ne ko na dai taimake ka ne ko kai kana da hankali ka san abin da kake kuma kana so gobe ta sake maka kyau ka kinkimo kuɗi na ka yi ne ka kawo mu ko ba haka ba ko an ta gagara ni in biyo ka in ce na zo karban kuɗin nan nawa ne don da yawa lokacin da za ka bada bashi wa mutum zai marerece maka ya marerece maka ko ba haka ba kana bashi ya lankwame kuma yanzu ka dawo kai ne ɗansa kai da ka dinga bin sa kana roƙonsa ko kuwa in ka samu ma wanda ka zo zai gaya ma magana mai kyau ma wani in ya kare ma kan ce kai ka je kai duk abin da za ka yi ba kaga ya manta da yadda da ya zo ya lallabe ka ya roge ka a ce wanda ya sa abin da yake in yana da wadata zai biya bashi tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce taurin bashin mawadaci zalunci ne kana da daman bayarwa baka bayar ba to kai zalunci sannan kuma aka ce ma wanda ya baka in ta gagara ya yi maka haƙuri har sai ka yi mai har sai ka samu to ka gaya mun banki tana ma haƙuri sai ka samu dan kuɗi ya ka zan kuma tsiyan shi wannan bashi da ruwan kullum fa ruwa yake ko kuwa yanzu ni da kai muka yi bashi na fi sabilillah na baka dubu daya ko da kai shekara ne baka samu dama ba kana samun dubun kai dubun nan shi zaka bana dina to su kuwa wannan dubu dayan da yiwon awayi gari ta haye ya fata zama dubbai ko mutane nawa ne suka mutu an ɗauka suna da kuɗi a ƙasa ashe ina bashin da suka bari ma ba da iya biya ba ko ba haka bane sai an gidansa ma ya tafi wancan gidansa na guka zama ya tafi shagunansa duk sun tafi ababen hawan da ya bari duk sun tafi yi har yanzu ma a san yadda za a je a roki wai bankin da dakatar da ruwan ya tsaya har ya daina karuwa in ba haka ba wallahi sun maka tas da aka ka lura ka kiyaye kana zaune da zuwa rubuta hotel a gidanka <laughs> ba shi ne nan ba kai ka jawo kanka ko kuma duk rashin hakuri da matsayi da ubangiji ya baka ne kai hakuri kuma za ka yi bashin kai bashin a inda ba zai zama maka tsaya nan gaba ka ban mace da baka ci ba to su da ma aikin su ba su ma so ka iya biya saboda zo su mamaye asset naka kawai don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yake cewa saboda kuma har wa yau aka zahimur riba da karbar riba cin riba da suke wa qadinuhu anhu kuma an yi ne ai an hana su a wannan an hana su karban wannan riban ko cin riban a cikin littafin at-taura ma an hana su an gane wannan ko Allah ta'ala yake cewa ai wa qadinuhu anhu wa akalihim amwalan nas da cin dukiyar mutane da suke bil babil da barna shine da wannan rashiwa ko ba haka ba cin hanci ne gashi nan dai duk babu abun da babu Allah ya waje da haka karka yadda ka ce ma wani ba za ka yi abu kaza ba sai ya ba kana ofis kai ne da ofis din ko ba haka ba yanzu abin da ya rage ka saka hannu ne a takardan a ɗauke shi aiki kuma dama gwamnati ta ɗauke ka ta ce za ta biya ka ka amince da adadin albashin ka yadda amma yanzu ga aikin ya taso kuma ka ce ma wanda aka ce ka masa aikin ba da ka yi ba he ya ba da kaza kuma wallahi in bai bayar ba haka dai asaran wannan al'amari don Allah wannan ina musulunci kaga wannan ba daidai ba ne. don haka mu kiyaye wannan da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa akalihim an-nas bil da cin ainihin dukiyar mutane da suke yin na barna wa atadna lil kafirin minhum azaban alima mun tanadar wa kafurai daga cikin su azaba ne radadi ai daga cikin su ashe akwai mutanen wa akwai mutanen Allah kira an fahimta ko sai yasa Allah ya istisna'i gashi nan na'am لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمكينين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم عجرا عظيما شو الله تبارك وتعالى لكن الراسخون في العلم أي الصادقون fil ilmi tabbatattu a cikin ilimi waɗanda suka san abun da suke yi wanda in sun karanta ayoyin Allah yana ƙara musu mene yana ƙara musu iman an gane wannan ko kuma sun san abun da suke cikin dukkan abun da Allah ya saukar shine lakinin rasikhuna fil ilmi minhum sai dai daga cikinsu waɗanda suke masu zurfin ilimi wanda sun fahimci lallai Allah shine abin bautawa kuma sun fahimci lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko daga cikin su akwai ka Abdullahi bin Salam kamar Abdullahi bin Salam shi ya imani dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce wal mu'minuna sune al muhajiruna wal ansar da kuma muminai waɗanda suka yi imani da manzan Allah a garin Makka da waɗanda kuma suka yi imani da manzan Allah a ina a garin Madina. Al-Muhajirun su suka yi imani da manzan Allah a garin Makka. al'ansar sun suka yi imani da manza la'ina a garin madina to su ne wato ainihin wal mu'minuna ai ma'ana da muminai waɗanda suke su ne al muhajiruna wal ansar ko yu'minuna bima unzila ilaika sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka kuma unzila min qablika da abin da aka saukar kuma kafin kai ka zo ainihin kutubi samawi kenan daga sauran littattafai da ubangiji ya saukar da su daga sama wato duka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da wannan sun yi imani da alkur'ani sun yi imani kuma da dukkan sauran littattafan da suka wa, suka gabaci alkur'anin Allah tabaraka wa ta'ala wal muqina wal muqimina sala da masu tsaida mene da masu tsaida sallah su kuma har wayo wal mutuna zaka da masu bayar da zakka wal mu'minuna billah da masu imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar lahira ulaika waɗannan sanu'tihim ajaran azima da sannu zamu ba su gidan aljanna kawai ka tsaya ana sanu'tihim ajaran azima zamu ba su lada mai girma shine mai aljanna dan babu wani abin da ya haye ka shiga gidan aljanna gobe alkiyama Allah ya sa mu shiga na inna أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا الله تبارك وتعالى كشوا إنا أوحينا إليك حقيقة ممن يوحي زوا يا من الله صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى نوح كما يدمك يوحي النبي نوح عليه الصلاة والسلام والنبيين من بعده لكما ثورا النبوة وإن سكزوا بايا النبي نوح عليه الصلاة والسلام وإلى إبراهيم حكما دي أن يوهيم والنبي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لكما النبي إسماعيل لكما أين النبي إسحاق الله يجي ويعقوب لكما يعقوب والأسباط لكما آيانسو أي بمعنى أنبياء من ذرية يعقوب وتو أنبوا دك ذرية يعقوب وإيسى وأيوب ويونس ubangiji ta'ala ce da annabi isa da annabi ayuba da kuma wa da yunus wa haruna wa sulaiman da kuma ainihin annabi haruna da kuma sulaiman duka wa'annan yan aikan Allah tabaraka wa ta'ala ne kaga annabi haruna kama ya samu zama annabi ne da roƙon da annabi musa ya yi masa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abun roƙo sama da abun roƙon da abun roƙo ta ƴan uwantaka wanda ya yi sama da roƙon da annabi Musa ya yi wa annabi Haruna Allah ya bashi annabta kuma Allah ya karɓa ya mene ya bashi annabta wa ja'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdid bihi azri wa ashrifuhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira zalaka kala qad uti tasulaka ya Musa an karba maka wannan roƙo da kai duka wani a warware maka kullum harshenka an warware maka rabbi shrah sadri wa yassir amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli da ya jero abubuwa har zuwa inda ubangiji ce an karba maka wannan roko da kai dalilinsa kuwa sai annabi haruna ya zama mai ya zama annabin Allah ma'ana haruna ya zama annabin Allah ta sanadiyan annabi Musa alaihi salatu wassalam sai sa ake so duk abin da Allah ya baka na arziki karka ka ji kyashin wani ya shiga cikin wannan inuwa ko ba haka ba karka ka ji kyashin wato ka shiga wani ya shiga wannan inuwa akwai ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jin daɗin zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani da sai ta ci nasara da aka ce yau manzon Allah ne mijinta ai da yi tunanin to ina ma annabi ya auri kanwanta su haɗu su biyu a karkashin sa ina fata muna lura kage saboda ta ga daɗi da kwanciyar hankali da cin nasara sannan kuma ba matan da ta kai matan da ta auri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayi a duniya annabi auladil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum da kamata manzo Allah iyayen duniya ne gaba daya ko ba haka ba sai dai zama ko kai mutumin Allah ko kai mutumin banza to hankali amma muminai kan matan annabi su iyaye ne gare mu da mu da iyayenmu su iyayenmu ne an fahimta ko to kaga da ta ga irin wannan dama da ta samu sai ta yi tunanin to ai ya kamata ta shigo da yar uwanta ciki ko ba gaskiya ba ta ce ai kana ba shi shawari da Allah ya auri kanwanta mana sai sa da su biyu a karkashi ko ba haka ba to kaga anan kuma ka samu hukuncin cewa a'a ba a hada ya da kanwa karkashin wato miji guda amma idan ba wannan fa za a iya ba da wannan saidina usman ba ya aura ba ya aure yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta mutu aka sake kara masa ta mutu duk baya da kanwa ba kenan sannan wannan ma ta mutu guda biyu kenan annabi yace da muna da na uku da mun kara maka ashe sayyidina usman ma annabi ya ji dadin zama da yi da 'yayansa na fata muna lura sai sa bayan da da ka faɗi bakinsa sa baka yi asara ba in dai ka bada bakin musulman to ka shiga matsala saboda Allah ya yarda da shi kuma ya ciyar da dukiyansa wanda ba da yi wani da yanzu a duniyar nan da zai cire kuɗi ya kashewa addini irin yadda Usman yayi yi ba ya yi sacrifice din kansa ina fata muna lura lokacin da aka yi maganar fatu makka lokacin da aka tura sayyidina Usman eh aka ga bai dawo ba me ya faru lokacin da sayyidina Usman ya zo sai aka kawo labari da ya je cewa fa an kashe Usman an kashe Usman Shi ne sai manzo Allah ya ce to ku yi min mubaya'a akan Usman ko da mu kare wallahi akan jininsa an fahimta ko sahabbai suka rika saka hannunsu suka rika saka hannun su ko ba haka ba suna mubaya annabi ya ce wannan hannun nasa wannan hannun a matsayin nawa yace na Usman amma akwai ne su kansa ai lokacin da aka yi wannan mubaya'a manzon Allah shi bai ma zo yayi mubayan ba kaji da manne to ai mubaya amma kwata kwata akan wa aka yi ha yanzu ina can ko an hadu ana cece ku can wala tun da dai wani ana tsammanin an kaje shi to wallahi ko da mu kare sai mun kare akan sa akwai wanda ya kai ni matsayi a wannan lokacin yanzu ba an yarda duka a kare har da annabi ya yarda shi ma ya kare saboda Usman to sai ina kuma zaka ce ya zo ya saka hannunsa shi da yanzu shi ake nema a kubuto da shi sai a dai to sai annabi ce to hannunsa daya madadin na Usman ne annabi ya nuna wani fad na jikinsa ya ce madadin Usman ai Usman ya tsira to da haka kaga matsayin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka kaga duka irin wannan in ka samu kanka cikin alkhairi to kai kokari ka jawo wani ciki sai sa ubangiji ta'ala ya ce wa Haruna wa Sulaiman da annabi haruna da kuma sulaiman wa ataina dawuda zabura mun ba mu annabi dawuda zabura annabi dawuda shi kuma menene yake wa annabi sulaiman eh annabi sulaiman ne yake wa annabi dawuda da ne annabi dawuda baba annabi sulaiman fa da to sai zama kuma yanzu annabawa ana cin gadan annabawa eh ana gada annabawa yanzu a ce annabi Dawuda ya bar nera kaza ya bar gida kaza ya bar fili kaza ko ba haka ba yanzu gashi nan ana ta kasaftawa wasu annabi Sulaiman haka aka yi ba haka aka yi ba kar wani zai bata ma kwakwalwa ya ce ai ana gadan annabawa an kace ba yi sai ce ai gashi Allah yace wa warisa Sulaiman dauda ba ka ji an ce Suleiman ya gaji Dawuda ba to ka tsaya ka jin kai da mamme ne ba wai ya gaji kudin Annabi Dawuda bane me ya gada annabta domin in kuɗi ne annabi dawuda yana da ya'ya sun fi ɗari ba mu wani gado a hana wani in yaya miliyan ka aiwa illa in naira ɗari ka bari ya gudu tsira ba kowa nasa ko ba haka bane ba lizzakari mithlu hazar unsayayn in dukan kuma za ne ma haka da a dinga mun tsinawa a rika kucin tsinawa kowa ya an bashin ya zo an gama ba ku kuce to wani duka mun baka je ka kai abin da da kai an dai abin da Allah ya yi da haka annabi Dawuda ba wai Suleiman ya gaji kudin sa bane ya gaji annabtan sa ne kar ba ta ma tunani da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga ba a gaje shi ba Fatima Allah ya kara mata da ai ta zo ta tambayi sayyidina Abubakar kun san Abubakar kuma mai tsayuwa ne akan zancen annabi da yana nan da baya ina da baya don haka yace a'a akwai hadisi manzon Allah ya ce mu annabawa ba a gadan mu abinda muka bari a ina ake sakawa a baitul mali ake sawa kuma wannan hadisi ba abubakar kaɗai ya ji ba har sai da dina ali su abbas duka sun ji ne duk sun ji wannan hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shi ne Allah ta'ala ya ce wa ataina Dawuda zabura mun kuma ba wa annabi Dawuda wato ainihin zabura ai littafi kenan shi ma an bayyana. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله تبارك وتعالى يتي ورسلا قد قصصناهم عليك da kuma ‘yan aika wanda mun من قبلك labarin su min kablu kafin nan, wa rusulan da kuma wasu ‘yan aikan lam alaika ba mu ne ba ay lam alaika ba mu baka ainihin wato labarin su ba kamar yadda an ruwaito cewa lallai shi Allah madaukin sarki cewa ba ta samaniya Alabi bi ya tayar da annabawa guda dubu takwas min bani isra'ila wa arba'ati Alabi min sa'irin nasi da kuma annabawa dubu hudu daga cikin sauran mutane kalahu jalal muhalli fi surati ghafir amma yace wannan hadisi wato ainihin hadisi ne da ibn jiddan an gane hadisi nan da yake wato yana da rauni kwarai da gaske duk da akwai wasu maganganun da ake samu na faɗan adadi nawa na ainihin annabawan to faɗan faɗan adadin su ba shine korewa ba idan ya inganta amma akwai waɗanda ba a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga labarin su ga kaza da kazan su ga kaza da kazan su ba an fahimta ko don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato akwai yan aikan da mun baka labarin su akwai yan aikan da mu baka labarin su ba wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana Allah na jin magana annabi Musa annabi Musa ma fa yana jin maganan Allah da haka annabi Musa kalimillah ne mai magana ne da Allah ba wai magana ne wanda wasu suke ta ishara wai ake kawai haka haka ayi haka haka haka ba haka ba magana ne da kalmomi da harkoki duka ake faɗa ya Musa yi kaza ko kwan alki asaka jefar da zandanka a ra'aha ta a hata ta tazu walla mudiran, wala lam aske. ko ba haka ba ya Musa akbil wala takhaf innaka minal aminin duk wannan ba magana ne. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تكف سنعيدها سيرتها الاولى وادم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه دون نفاك سكرك مغنغنو الله Allah ya faɗa annan Musa ma fa ya faɗa yace ya ubangiji ina jin tsoro wani wajen inni akafu eh an yaktulu inni qataltu minhum nafsan fa akafu an yaktulu na kashe musu rai ina tsoron bakar ba su kashe ni dukkan wannan maganganun kace ba magana ba duk wannan ba ne ma kake ka sauye matsayin annabi Musa ba bayan Allah ya bashi wannan daraja don haka Allah mulkin sarki ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa kuma magana na'am رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله تبارك وتعالى رسلا أي معنى أن أيكا وأن تجي سوء أن أيكا ai mubashirina masu ne masu bushara da kenan wato min aman amana suna ba da bushara ma samun lada ma wanda amma yayi ya yayi imani an gane ko wa munzirina su kuma masu gargadi ne aibil ikadi kenan wato ai man kafara an gane wannan saboda wanda ya kafirci sai kuma a yi masa gargadi cewa fa kafircin nan bai kai ka ina zai kai ka gidan wuta Allah ya ce li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatu domin kar ya zamto ga mutane akan ubangiji ya zama wato ainihin ne hujja ba'da rusuli ba'da irsal kenan bayan aike da aka yi don haka ma'ana ana yin aiken ne ya yanke hanzarin wanda yake zai ji Allah ma'ana wanda misali mutane ke rayuwa a duniya ana aiko yan sako ne domin ne domin ya yanke musu hanzari kar su zo su ce wato ba ne ba su ce ba aika musu da yan aika ba an gane wannan ko kasbe suna ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan fa nattabi ayatika ko wa nakuna minal mu'minin kada ka zo kana cewa ai ba aiko mun dan aika bane da an aiko dan aika da na zama mumini to sai aka aika ma dan aika don ai mene don a yanke maka wato ainihin hanzari an gane wannan ubangiji ta'ala yake wa ma kunna ko mu'azzibina a wani waje yace ba mu zamto muna wa ma kunna mu'azzibina ba mu zamto muna azabtar da mutane ba hatta ne na ba a rasula har sai mun aika ma wannan jama'an ɗan aika su je su musu da'awa an gane wannan ko ai wannan wasihi a cikin wannan akwai dalilun ala anna Allah ta'ala la yu'azzibu al-khalqa Allah baya azabtar da halitta qabla bu'satihi ar-rusul kafin ya aika musu da yan aika a'a sai an aika da yan aika sai a kore wa mutum wani shakka da duk wata hanzari in ya bin Allah sai Allah ya masa hukunci kana Allah ko azizan hakima Allah ya kasance wato mabuwayi ne kuma Allah kasance wato mai hikima ne cikin aikace sa kuma mabuwayi ne cikin wato ainihin mulkin sa an gane wannan ko dan sa Allah yake inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di cewa mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi maka kamar yadda muka yi wahayi mu wasu wato ainihin annabawa wa'inda suka zo kafin wa wa'inda suka zo wato ainihin kafin kai na'am لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله تبارك وتعالى لكن الله يشهد سيدي أبنجي تعالى يا شيدا game da ainihin annabtanka Allah ya saida manzon Allah kan aikan Allah ne ai Allah ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace Muhammadu menene dan aikan Allah ne don haka babu wani taba ba wurare daban-daban Allah tabbatar da risala ya bada shaidar risalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani to Allah ya bada shaida bima anzala ilaika na abinda ubangiji ya saukar wato ainihin zuwa gare ka amin alqur'ani mujiz a mu'jiz wato na alqur'ani wanda take mu'jiza kenan an gane wannan abima anzala ilaika ko sannan fa ah, Eh? na'am anzalahu ubangiji ya saukar da wannan alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai bi ilmihi ai mutaraddisan bi ilmihi yana gaure da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala a bi ma'ana ya riga ya san tsarin mu'jizozin da dukkan abubuwan da wato an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tafi akan shi wal malaikatu ai malaikai ma yashhadun su ma fa ai ma'ana malaiku ma sun shaida an fahimta malaiku ma sun shaida da cewar Allah tabaraka wa ta'ala ya ya saukar da littafi kuma littafin mai gajiyarwa shi yasa Allah ce kuli ka gaya musu la inistama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misl hadha al-qur'an inda aljanu da mutane duk da su a ce su zo da kwatan kwacin alkur'anin nan wallahi la ya tuna bi mislihi ba za su iya zuwa da misalin sa ba walau kana ba'duhum ko li ba'din zahira ko da sashi ya kasance yana taimakon sashi wani waje Allah yake wa laqad sarrafna lin nas fi hadha al-Qur'an hakika mun sarrafa wa mutane wannan alquran min kulli masal da dukkan sali, amma ba ba aksarun nas illa kufura mafiya yawan mutane sun suka yi wati da alquran suka zabi wato ainihin kafirci Allah ta'ala ya sake cewa am yaquluna tara ka gaya musu shin ko suna tsammani ko suna fadin Qur'an nan kirkira kai manzon Allah ai ba zai kirkiri ne ba ba zai kirkira ba domin Allah ya ce masa walau taqawwal alaina ba'da al-aqawil la kasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin don haka ubangiji ta'ala ce ga ya musu am yaquluna tsara ko fadi suke kai ka kirkira alqur'ani ne kulka ga ya musu su bi ashri suwar to wanda ya kare bismillah inda ya ne ku zo da ne ku zo da surori guda nawa ku zo da ainihin surori guda goma mislihi misalin alqur'anin Allah tabaraka wa ta'ala muftarayatin wanda ku kuka kirkiro na ku wada umani sabatun min dunillah ku kira duk wanda kuke da ikon kiransa koma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya am yaquluna naftara ko kuma kuna jin kirkiran alqur'ani ne ko suna faɗi kirkira kai ne kuli ka gaya musu tu bi surati mislihi su zo da sura misalin irin na alqur'ani kuma wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira waɗanda kuke da iko wato in kun kasance masu gaskiya bal kazzabu bima lam tuhidu bi ilmihi ay sun karyata abunda ba su kewaye da shi da ainihin ilimi ba walamma ya'tihim ta'wilu kuma ainihin wato fassaran shi bai zo biyo musu ba kazalika kasaba allazina min qablihim ai kamar haka wa'inda suka zo kafin su suka karyata fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka dubi yadda karshen azzalimai wato ya kasance duk wannan ijazul qur'ani alqur'ani ya gajiyar da larabawa gogaggu isassu cikin larabci amma sun gagara kawo ko rabin sura ba da su ne ba ba za su iya kawo ba wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin lalle kun kasance kuna cikin kokonto akan alqur'ani da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar to ku zo da kwatin sura misalin alqur'ani ku kira kuma shaidun ku koma bayan Allah in kun kasance masu gaskiya fa in lam taf'alu in ku ba ku aikata ba to wallahi walan taf'alu ba ku ko aiki aikata ba har abada فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت kafirin, to ku ji tsoron wutan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hura shi domin wa ya tanadar da shi ya hura domin kafirai don haka akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda imam muslim ya fitar wato sannan wanda aka samu da ainihin daga abdullahi dan umar abinan daga umar Allah ya kara masa yadda wani hadisi da ke cikin arba'una nawawiya dogon hadisi duka yana gwada shaidan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da mala'ika jibril ya zo yayi ko ya zo ya masa tambayoyi fa ni anil islam kaza kaza kaza ya rika masa tambayoyi ila akhir al hadith kamar yadda hadisin yana da tsawo duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma wato jibrilu amsa amma da ya ya tambayi wata sahabban da yake tare da su a tadruna man sa'il ko kun san waye mai tambayan nan suka ce mene Allahu wa rasuluhu ala suka ce Allah da manzansa su suka sani yace to fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum cewa jibrilu ne ya zo ne ilmantar da ku ne ya ilmantar da ku wato ainihin addinin sa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya isa wa kafa billahi shahida ko Allah ya isa ya zama ne ba da shaida akan dukkan abubuwan da ya gudana na'am إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيرا شو بنجي تبارك وتعالى يكتشوا إن الذين كفروا للي وإن سكا كافرتا أي سكا كافرتا بالله كينان كو سكا كافرتا دا الله كما بتكرتي شيدا نأو بنجي تعالى بتكرتي شيدا نملائكو دي ورسالا من الله صلى الله عليه وآله وسلم با to duk wanda suka yi wannan kad dallu dalalan ba'ida sun bace bacewa wadda take manisanciya ai anil haqqi kenan gabarin gaskiya Allah yake innal ladina kafaru lalle wadanda suka kafirta wa zalamu suka kuma yi ainihin wato zalunci ai karrarahu kenan li bayyana alaihi hukumuhu ko ma'ana suka sun yi innal ladina kafaru ai sun yi kafirci wa zalamu kuma ba shi ma duka menene duka zalunci ne na shirka an fahimta sun yi kafirci sun yi zalunci to lam yakun Allahu liyaghfira lahum Allah bai zamto wanda zai gafarta musu ba kuma wala liyahdiyahum tariqa ba zai kuma shiryar da su hanya ta gaskiya ba illa tariqa jahannam sai ina sai dariƙan shiga wutan jahannama ko ba haka bane ba da ka ga ba kowane kalman dariƙa ne ta zo daga ma'ana ka ce duk inda kaga ɗarika a cikin alkur'ani sai ka ce wa da dariƙan ka take magana kaga ƙarya kake ko cewa wa Allah wistaqamu ala tariqati la askainahum an gadaka cewa da za su tsayu akan ɗarika da mun shayar da su ruwa ne da ƙarya ne ba wannan dariƙa ce magana ba sai eh, in da ka tsayu akan ya eh dariƙa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mene ai kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam anan ake magana to kaga nan kuma ga ce a ah, ai to ga nan kuma dariqa ta zo amma kuma dariqan zuwa ina ne ita kuma <laughs> zuwa aljanna ne zuwa jahannama ko illa dariqa jahannam sai dai dariƙan wutar jahannama wannan kan da ya ah, ba namu bane wannan to wancan din waye ce naka eh wai yanda ba ce wancan naka ba haka wannan ma ba ba ce naka ba kuma za ka iya mai da tafiyanka ta dawo wancan za ka iya mai da tafiyanka ba ta dawo wannan a rayuwanka za ka iya kama hanya dodar kana jin Allah sai ka zama wato ai ka tsaya akan wa Allah wistaqamu ala tariqati kenan la askainahu ma an galaka. za ka iya kaucewa kuma ka shiga cikin wanda ubangiji ba zai shiryar da su ba illa tariqa jahannam sai dai ainihin wato hanyar da zaka ta kai bawa zuwa ga wutan jahannama ayya at-tariqul yu'addi ilaiha hanyar da zai kai ka zuwa wutan zai kai bawa wutan jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikin ta khalidina fiha abada za su dawwama a cikin wannan wuta wa kana zalika ala Allah yasira wannan abun a wajen Allah abu ne mai mene ne sauki na يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله تعالى يا أيها الناس يا متعني المكلفون كنا كما الجنود متعني يا قوم دعك دورا مكفين الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ya ku wanda aka dora muku bin Allah sune annasu gaba da almukallafun to kad ja'akumur rasulu hakika fa dan aika ya zo muku shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallama me ya zo muku da shi ya zo muku bil haqqi da gaskiya kuma amma gaskiyan nan ma fa har wa yawmir rabbikum daga ina daga wajen ubangijinku an fahimta daga wajen ubangijin ku ya ɗauko mana ya karɓi wannan gaskiya bi wasu da ta jibril kenan ko da wasu da na jibrilu alaihi salatu wassalam ai bil haqqi min rabbikum ya zo muku da gaskiya daga wajen ubangijin ku dan haka fa aminu ku yi imani khairan lakum shi yafi muku ne wallahi ne alheri a gare ku an gane ko ai min ma antum fihi kenan sama da abin da yanzu kuke cikin sannan to ku yi imani shine yafi muku amma fa wa in takfuru in ba kuka kafirce to fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi to ku sani fa abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa duka na waye duka na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan dan haka fa la yadurruhu kufrukum kafircin ku bare cutar da ubangiji ba duk duniya suka zama arna Allah bare ragu komai a mulkin sa ba duk duniya suka zama musulmai ba duka ba za su kare Allah da komai a ina ba a mulkin sa an gane ko لو كان awwalakum kenan ko awwalakum wa وجنكم دكان كو زمتو واتو dukan ku zamto wato a zuciyanku ita fasi zuciyanku ya zama zuciyan ko kuma zuciyanku ya zama kamar zuciyan mafi tsoron Allah ɗayan duk cikin wannan abun babu na kasuwa Allah babu kuma karuwa gawa ga Allah ta tabaraka wa ta'ala da ka wannan shine ya fi muku alkhairi in kun kafirce duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa na Allah tabaraka wa ta'ala ne wa kana Allah ko aliman hakima Allah ya kasance mai ilimi ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai ainihin wato hikima ne a duka na shaida na gaskiya da risalan manzon Allah da Allah yake ba ruwa a gare ku ya kasance mai ilimi ne kuma ne ainihin hikima ne cikin abin da yake jujjuyawa cikin halittunsa don haka ubangiji ta'ala ya ke banta da na abu. abubuwa na'am za ya ci gaba na'am يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يقول له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا kaga ana so bawa yana karanta alkur'ani ya rika tadabburi ashe ba garamin asara bane kana ji alqur'ani amma kana iya daukan allantaka ka ba mu wani wanda ba Allah ba kaga ya nuna qur'anin kake karantawa kai babu tadabburi kuma duk wani kurin ka da kake na kai ne mahaddaci ai mu ne masu hadda ai mu ne masu haddan ku ya zama na banza tunda har mahaddaci ya hadda bai gane Allah shine Allah ba a haddansa da yayi bai gane Allah shi ne Allah ba kuma bai fahimci mutum bai kamata ya zama Allah ba jama'a ina amfanin wannan haddan wallah gara ka mutu da kiki ya kuma ka ko ka san da kai ilimi kai banza da shi gara ka mutu da kiki? ko ba haka bane saboda Allah ya fi jin haushin wanda suka sani suka taka ba ne al-maktub ba kullum kana ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin al-maghdubi yahudawa sun san gaskiya suka hau kai suka daka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzo da kamar suka san yaya yanzu amma suka take to kuma yau a ce ga wanda yake kiran kansa musulmi ma'addasi mai kaunan annabi a fadansa amma ya ce wani mutum Allah ina magana kuma ai kaga an shiga matsala ko yau an shiga matsala babba don haka lallai mutane su ji wurin Allah Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa ya ahlal kitab ya ku waɗanda aka baiwa littafin injila la taghulu fi dinikum kar ku yi guluwi eh, iyakum wal gulu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ahlaka man kana qablukum ko man kana qablukum mene al gulu fi dini guluwi ne kada yanzu ko ka ce duk sunan wai da Allah yake da duk sunan Allah da ka iya kiran annabi da shi akwai masu fadan wannan fa wannan ba guluwi bane wuce gona da iri ka zo faduwa ka kira manzon Allah ba guluwi bane guluwi ka ce za ka ba da kyauta a ce ban dan Allah ka ce ka ce ba za ka bayar dan Allah ba he watsar wai a kwata akwai wanda ya wallahi in ka zo ka ce mun baka abu dan Allah zubarwa a kwata da yi wallahi wai sai ka ce baka dan annabi wa albarkacin wa kake ci duk wannan ba guluwi ba ne? guluwi Allah ya sauke da haka kada ku yi guluwi wato cikin addinin ku ya ku ahlul kitab fi dinikum wala taqulu ala allahi illa alhaq kar ku faɗi wani zance wa Allah ba sai ne ba sai gaskiya innamal masihu isa ibn maryam iyaka dai yadda sha'ani yake annabi isa dan maryam rasulullahi shi menene dan aikan Allah ne ba Allah bane wa kalimatuhu alqaha Ina maryam kalmar sa ce ya jefa wa maryam kuma wa ruhun mene min wani rai ne daga ubangiji ya bada kai ma akwai ranka ai a ka wai baka Allah ne baka ranka da haka rayukan mu kafna Allah ne kuma akwai ranan karba zai kuma karbi kayansa akwai yanzu ana ta karba one by one ko wasu su zo mutuwa su ɗari su mutu su kaza su mutu akwai randa kuma an yi busa a kaho wanda ya saura ma a ranan ko sakan ba zai kara ولثقة الزور فتعيك man fi samawati wa fil ardi illa man Allah don haka duk sai mu lura da wannan don haka yake cewa wa kalmatu huwa alqaha ila maryam kalmar sa ce je maryam ko wa ruhun min rai ne wato ainihin daga gare shi dan haka ubangiji ce fa aminu billah ku yi imani da Allah wa rusulihi da kuma da yan aikansa ai ma'ana ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi imani kuma annabi Isa cewa mutum ne Allah ne ya halicce shi kuma dan aikansa ne an fahimta ko ku yarda da wannan wala taqulu salasa kar ku ce Maryam Allah Isa Allah Allah ma fa Allah kaga duk wannan barna ne ko ba haka ba amma kana ganin wanda yace Isa Allah yace Maryam Allah yace Allah ma Allah ne ni ina ga ya fi sauki akan wanda yace kuma Allah ba Allah ba ko bai fi sauki ba eh ya fi sauki ina ba ta muna lura za ka wala ta kulu salata kar ku ce ainihin wato guda uku in ko in ta hau in kuka hanu khairan lakum hakan shi ya kuma ko na mai hu in kuka hanu khairul khairan lakum hakan shi ya kuma muku wato ainihin arkari inna inna man lahu ilahun wahid iyaka dai Allah shine Allah kwaya daya subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi an kuna lahu waladin ya kasance yana da da an gane wannan lahu ma fi samawati duk abin da ke cikin sama nasa ne ko ma fil ardi da abin da ke cikin kasa duka nasa ne wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama wato ainihin wakili mai ba da shaida Allah ya samu dace to ina ga an gwada mun lokaci anan zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya ba mana sirri duniya da lafiya lahira la tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙo Allah wannan mai gida Allah gafarta masa kurakuransa Allah kai rahama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulman da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ya sa ta haihu lafiya ta haihu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah Allah tun masu bukatoci na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana gaba daya masu gudun shari ya same su ya Allah ka tsare mu gaba ki daya ka rufa mana sirri duniya da lahira la manfa'ana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una wa rizquna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين